ta yadda za a tsarkake ita wannan tasha kuma a gudu tare a tsira tare wannan shiri mun kirkiro shi ne saboda tarbiyyar 'ya'yanmu da jikokinmu da kuma zamani kun san ita zamani in ta zo ta kan ɗaibo abubuwa kala-kala ta kwaso wannan ta kwaso wannan to ya danganta ga yadda za ka sarrafa zamani kuma zamani ya amfani da kai yau cikin ikon allah da dasa mun samu bakuncin ɗaya daga cikin matasa na nan jihar kaduna maina othman wanda yana ɗaya daga cikin sanannu a wannan kafa malam maina assalamu alaikum alaikum salam ya shi ya gajiya alhamdulillah ya kokari mun gode wa Allah to Allah ya jagora amin amin ah, kamar yadda ka ji shimfiɗa shirin shiri ne wanda muka ƙirƙiro shi domin ku ma'ana domin ku ko da kuke gabatar da shiri da kuma wasu abubuwa a cikin wannan kafa to shine muka ga yiwuwar mu rika zakulo irin ku domin akwai maganganun da za a samu daga wajen ku da Allah su zama izina ga waɗanda suke tasowa nan gaba ah, da farko dai al'adar shirin shine masu kallon mu da sauraron mu za su so su san cikakken sunan da kuma dan tarihin ka a takaice ba sani ba ko ne maka gibi <laughs> eh to ainihin sunan maina uthman na kuma ni ainihin dan borno state ne saboda can aka haife ni na maiduguri kuma maiduguri na eh biyu na biyu iyaye na mahaifina da mahaifiyata dukansu yan biyu ne mu baburawa ne so amma da yake yanayi na rayuwa da zama hmm. shine muka tsinci kanmu a nan insha Allah eh, kuma na yi karatu a farko na yi diploma a biyu hmm. na yi computer science sannan kuma na je umar musa ya raduwa a yawa katsina hmm. a nan na yi digiri na bsc geography sannan kuma na yi certificate a graphic design da kuma web design shi ma eh, insha Allah yanzu kuma ina kwanaki dai na dan fara aiki a Powersil Nigeria Limited wanda kamfani ne na kawuna sannan kuma na hada da business na dan yin business ina yin takalma mm. wata rana muna sai da motoci wata rana kuma duk dai har furnitures kuna ji dai eh. Kuna ku tsaya gindin kyamara kullum kuna wage ido kuna ji da kunnen ku da furniture saka mm. duk ina yi mm. sannan kuma shi social media yauwa muna dan amfani da shi wata mu faɗakar wata mu yi tallan kayan mu. Mm. alhamdulillahi mun ci mun sha da social media especially ma tiktok saboda baran iya irga adadin adverts da nayi ba har ma da wajen tiktok saboda sanadiyan tiktok ɗin na har tallan hollandia nayi. Naje nayi hira a su bbc nayi hira a su kausan tv mm. na yi hira da nan liberty mm. tv kaduna dai da sauransu da hakan nan and kuma duk hakan ya faru ne dalilin abubuwa da suke gani suke ke inspiring da mm. kuma faɗakarwa da kuma nishadantarwa da dai sauransu to alhamdulillahi babu na zamu ce sai dai mu gode wa Allah to alhamdulillahi wannan shine takaitaccen tarihin maina Uthman sai dai akwai ɗaya da ya mana gibi kowane dan adam inda namiji ne sai an tambaye shi ko mace ce sai an tambaye ta wanda ba mu sani ba ka shigo cikin wannan layin ko baka shigo ba kafin na faɗa ka san abin da nake nufi yaya bayanin iyali eh, to muna kan hanya dai ana kan hanya insha Allah to insha Allah kila cikin waɗannan dubunnan followers naka kila ka sabo mana guda ɗaya Allah ya Amin maka ah, abu na biyu mana mai da Uthman shine Ah, mukan so mu ji menene tiktok din ita kanta tiktok me tiktok shi tiktok hmm. wani manhaja ne hmm. wanda it comprises of different mutane hmm. al'adu da yarurruka wanda kamar a ce ah, menene za a ce hausan a mm. tattaru guri daya a sharing ideas yawwa a yi sharing ideas mm. abu dai wanda zai taimaka ma al'umma da kuma kai kanka wanda mm. kake amfani da wannan manhaja na tiktok guri ne da na fahimce ka guri wanda ake zama al'adu daban-daban kabilu daban-daban mutanen ƙasa daban-daban gari daban-daban domin yada wasu abubuwan da za a yada abinda ka zo da shi shi ne zai nuna abin da kake shi zai nuna abin da kake na'am to mamai na menene kai dalilin yasa dalilin da kowane abu yana da manufa yana da manufa ko sallah da azumi da Zanka hmm. da hajji da muke muna da manufa muna so mu cimma wani burin mu ne eh. so shi haka al'amarin duniya duk abin da kaga mutum ya jajirce yana yi eh. musamman wannan kafa ta tiktok da muka san mun dan shige ta kuma mun ga yadda take jan data sosai so malamai da daga wace manufa kai ka shigo cikin wannan manufar da ka shuka da ita da ita ka tafi koko ka canza gaskiya na canza to saboda ainihi ina ga lokacin da na fara yin tiktok ina ga an arewa wannan ɗaiɗaikun mutane ne hmm. saboda ko lokacin tun kamun covid lokacin da na farko tiktok ni na azama application ne da aka je kai editing video to da akwai wani challenge da ake yi lokacin can na don't rush wani waka don't rush challenge wani hmm. transition ne zaka ringa canja kaya to na aza farko aka ce a tiktok ake yi hmm. so sai na aza in ka je kawai da aka yi editin ne ban san wai ana posting abu har mutane za su gani haka da sauransu hmm. eh to a nan na je ran da na fara amfani da tiktok kenan sai kuma aka zo lokacin to tun lokacin ban sake dawowa ta kan shi ba sai na zo sai na yi wani video a tiktok muna tafiya ne lokacin covid nan sai ma'aikata suka tare mu a hanya to akwai wani waka da yake sawa na masu yawo da akwati akai lokacin can ya ko sai na sa wakan ko posting na yi ko garin yaya ne ban mm. dai sani ba na dai san na yi bidiyon mm. sai ina ta ganin alert kawai digidin digidin kawai na koma mm. na ga mutum gurin dubu ashirin da wani abu san kalla na duba comments na ga ba ma wasu bane. yarurruka ne wannan ya faɗa da wannan wannan ya faɗa da mm. wannan ban ma gane ba nace to shi wannan abin haka yake mm. to sai na fara shiga sai ina ganin videos yawanci na yan Chinese nake gani mm. video yan Chinese sai yan turawa haka nan kamar an ce daga can ya fito yawa to ainihin videos din da nake gani kenan sai ina gani sai ina first comedy suke ta dan posting haka haka da sauransu ka dan kalla ka dan nishadi lokacin ana zaune a gida ba a komai to ni ma sai in dan dauki templates din su ni ma sai in sa nawa ana nan ana nan kawai na ga ya fara karbuwa ana nan ana nan abu ya shigo mutanen mu suka zo suka gane TikTok din nan mm. mutanen mu suka fada ciki mm. har na ga abubuwan ma yana so ma ya canza ya canza alkibla gaba daya mm. na zo na fara ganin Hausawa na zo na fara ganin mutanen mu na nan kudu sai yan kudu suka karba tukun na Hausawan mu na nan arewa suka zo suka karba to abin da nake lura da TikTok yana da wani abu da daya akwai abu na kira tiktok algorithm shi tiktok algorithm yana amfani ne da me kai kake so me kake so ka gani ai su suna da hankali hmm. so akwai mutane da dama daga suna blaming tiktok a ah, ai tiktok kaza ne ba tiktok bane hmm. kai ne kai mai kallo da kuma kai da kake amfani da shi hmm. yanzu misali kai yanzu yau in ka bude tiktok zaka ga contents da yawa hmm. yanzu misali azumi mm, wa'azi ne ya fara maka popin hmm. sai ka kalli wa'azin nan har karshe da ka kalli har karshe sai kai sharing to kamun ka yi gaba ɗaya biyu sai ka sake ganin wani wa'azin sai ka sake kalla ka kalla har karshe kai gaba to insha Allah gobe ka dawo duka wa'azi na ka ringa gani to ka ce shi yasa idan aka ce ana wani abu a tiktok sai ni ni sai ka to ni ban gani ba ba ka gani ba sai a ce ai ana ta rigima ko ana ta karatu to ni in na bude na gama kallon karatu na kuma na gama karatu in na tafi sai in ta gani ba ka gani wato in na fahimce ka abin kake kallo shi za su tura kake shi ne su ringa tura maka TikTok algorithm yanzu ko da a ce misali wani ya posting abu na shirme ko na banza da baka so mm. ko baka yi blocking din shi ba da ka gani in ka fara kallo kai ka wuce za su ce to baka san wannan bidiyon to insha Allah ba za su samu maka ba mm. sai dai kai da ka je ka yi sacin da kanka mm. so kullum ina magana akwai kwanaki da muka yi magana ma a Liberty suke magana akan yan mata da suke zuwa su bayyana tsaraicinsu su yi ta mm. abin da bai dace ba da mm. sauransu kuma sai ga mutane da dama sun kalla mm. na ce kamo in ba mu wanda ta yi postin din bidiyon na laifi sai na ba mu wanda suka kalla laifi saboda na ɗaya bidiyon nan ka kalla har ƙarshe kuma ka je kai commenting kuma kana following ɗinta sannan kuma gobe ka zo ka zage ta to waye fi kowa laifi a nan an ka duba an ka gani misali ko da a ce a kasuwa ne mutum ya zo ko da wa'azi yake yi hmm. ya ga ba wanda ya tsaya ya saurare shi gobe ba zai zo ba hmm, amma idan ya zo yana wa'azi ya ga mutane an taru ana jin shi wannan shi zai ba shi karfin gwiwan gobe ya yi yanzu a ce misali wata ta fito yau ta bude account tana watsa alfasha hmm. insha Allah kamun dare sai ta hada followers dubu biyar dubu shida a sati sai ta hada dubu ɗari mata da yawa akwai wanda sun fito suna irin wannan harkan a yi blocking account ɗinsu tiktok ta yi banin ɗinsu su buɗe sabo next ganda za ka yi sai ga san haura da ɗari san mutanen da suke reporting san mutanen da kuma za su suke shiga su kalla akwai wanda ba zai yi following ba saboda irin kara zuwa gashi a cikin followed list to kullum in ya zo sai ya yi sacin zai yi sacin mai shi ya je ya kalla in ka kalla kuma ka zo ka zage shi tiktok algorithm din nan ba karya ba ne to shi ban shiga abin nan ɗinka ba ya haƙuri mm. shi wannan tiktok algorithm da kake magana eh. sacin din shi ake daban application din shi koko a cikin tiktok din ne yake da interface din shi tiktok din ne mm. ai they are brilliant suna yin abu ne wanda yake amfani da kwakwalwar mutum mm. ai in har suka ka kalla har karshe to ai kana so ne mm. kuma gobe ka sake gani irin shi ka kalla har karshe ai kana so ne akwai tambaya ma da zasu maka mm. yanzu idan ka kalli video za su tambaye ka do you like this video mm. akwai da za a tambaye ka is this video safe for tiktok viewers something discretion plus 18 waye waye waye kai da kanka zaka ba da review in ka bada to daga ranan ka nuna cewa is safe for kai da environment ɗinka to za su ci gaba da nuna maka kana kallo in har ka ga a tiktok bari faɗa muku guji in har ka ga abin da kake gani shine batanci na mutane da sauransu suka ga yafi yawa mm. to abin da kai kake so ka kalla ne mm. in kana kallon wa'azuzzuka mm. kaga kullun wa'azi kake kallo to abin da kake so ka gani ne in kana ganin rawa da waka sun fi yawa to abin da kake so ka gani kenan to haka abin yake aiki ba za su taba sa maka abin da kai baka so ka gani ba to haka haka haka abin yake to ka taso da magana cewa ka shiga ga ta yadda ka shigo shi da waɗannan manufofin to ya aka yi rikidi yanzu da wace manufa kake tiktok yanzu gaskiya ina amfani da tiktok ne wurin karfafa business dina hmm. sannan kuma wata rana ina tuna aya ko hadisi ko wani abu in na duba ko in na ga bidiyon wani hmm. dan ni ba tsoro nake ba ina iya ɗauko mutum faɗi sunan shi faɗi abin da yi ba daidai ba kuma in gaya masa hmm. saboda a gyara in ka wani abu ba za ka yi tunanin 'ya'yan musulmai bane wallahi tallahi a tiktok nan ba kuma komai bane rashin ilimi ne da kuma rashin exposure Mm. ai kuma ka duba daga duk ƴaƴan mu ne talakawa mm, don mu ne muke wannan mm. ƴaƴan manyan nan ina zaka ga yarinya da ta fito tana irin ba ta yi sai irin ƴan eh, me suke da suna me ake cewa malam shehu suke cewa da Hausa fi sabilillahi kai baka ci ka koshi ba ka zo kana iya shege to shi yasa da na gani na ce to bari mu dan fara faɗakarwa mu ma dan na ta bidiyon ma da na fara yi ma na wa'azi ina ganin uh, na yi magana ne a kan tsaraici mm. to wannan bidiyon na samu over a million views hmm. to da na ga haka na ce to ai ga abin da ma ya kamata a dinga yi kenan an san fuska kuma an aka za a shi yasa kuma kan wannan shirin muka kirkire saboda wanda yake ciki din hmm. na lura duk wanda yake cikin harkar idan kai eh. magana da shi ko koyi magana za ga za a tsaya a ji me zai ci. eh za su tsaya su ji to wajen me zai ci din kai kuma ka riga ka tura sako ka riga da ka tura sako madalla to alhamdulillah ka taɓo maganar mata da suke shiga suke baɗala suke mm. batsa suke ashar mm. a nan kaduna tunda na mm. baro kano kuma nan kaduna gidana ne su can na san su da kuma matakan da suke ɗauka a yanzu haka na baro tsari da ake na hukumance eh. a nan kaduna ba ku da wata cibiya ko kuma wata matattara ta tiktokers na kaduna wanda za a kira a ce wanda za ku rika zama ku rika sabinta juna da kuma abubuwan da ya kamata a rika eh. yi a tiktok din domin karfafa tarbiyya kwanaki na yi kokarin in kirkiro abu kamar haka mm. don har mun yi magana da manya-manyan mutane da ɗaya biyu uku mm. amma da ke kasa yanayin kaduna mu na yadda mm. yake kaduna garin ka zo na zo ne kuma mutane ne wanda suke ji da girman kai da kuma sun waye da sun san yancin kansu haka da sauransu amma gaskiya ni zabi magana ta gaskiya abinda yan zuwa suke a Kano ina jin dadin shi ba zan so a ce ba zan ki a ce akwai shi a Kaduna ba amma dai ban san yadda abin yake tafiya ba kwanaki na yi magana har group na bude Kaduna TikTokers wannan ba ma wani babban ma kawai dai dan mu dai wanda na sani da dan hada to a hakan ma ana samun yawa gudunmawan shawarwari mm. sannan kuma wata rana in ka ɗago abin mutanenmu ne dai kawai dai ba su fahimtar abu dai mm. especially dai gaskiya dai mutanenmu na kowa yana ji da kanshi mm. kowa zai ce kai ba kai saka sani abu ba ko kuma kai ba za ka sani yi abin da ban ga dama ba ko da sauransu kai ba za ka shugabanci yawa to sai muka yi magana ba ga Kaduna state ba gaba ɗaya arewa dan kwanaki akwai wanda muka zauna da su a Kano ma muke ta magana akan wannan za a buɗe kwamiti yauwa na tiktokers hmm. sanda shi tiktok yana da nuna guda yanzu in kana abin da bai dace ba mu in muka haɗa kai da mu hana ka tiktok gaba daya ai shi ne abin da nake ta tunanin ya eh. za ku yi ku kirkiro irin wannan za mu hana ka tiktok gaba daya idan kana da mutum hamsin hmm. wanda suke da haɗin kai suke so a yi abu Allah hmm. duk wani mutumin da yake so ya gurɓata tarbiyyar mutane da kuma ainihin shi tiktok ɗin Allah za a iya hana shi saboda yanzu ka buɗe account sabo ka je kana postin abin da bai dace ba mu ba masu da mu haɗu mu yi reporting akan kanka in muka yi reporting insha Allah zuwa gobe sai an rufe in ka sake bude wani za a sake reporting za a rufe karshe za su zo su hana ka bude account da wannan number sai dai ka je ka nemi wani abu wani abun daban hmm. to kwanaki mun fara magana nan har an ɗauko hanya abubuwa har ana magana za a yi register da sauransu da waye waye sai abin da ya ban dai san yadda aka yi ba dai ya zo ya watse gaba daya to alhamdulillah masu kallon mu da sauraron mu kun da muka kwararo bayani tsakaninmu da maina uthman jajirtacce kuma tauraro wanda yake cikin wannan harka ta tiktok a garin kaduna kafin mu ci gaba za mu dan tsahirta mu sha ruwa mu ci gaba da kwankwadar abubuwan da zai gaya mana da kuma yadda za mu gyara masu kallon mu ku biyo mu masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da dawowa cikin wannan shiri na taurari daga tiktok wanda muke tattaunawa da ɗaya daga cikin matashi kuma wanda yake ba da gudunmuwa matuka gaya a cikin wannan kafa da yake garin kaduna kuma kamar yadda na ce muku ku biyo mu za mu nausa mu ƙara jin wasu bayanai daga bakinsa to malamaina usman shine shi al'amari na rayuwa gaba ɗayan shi in muka lura Mm. abu ne wanda yake tafiya da kalubale da nasarori duk da mun ga yadda ka karkata tiktok din naka inda ya dosa yanzu da kuma abubuwan da ka fara bayani daga farko masu kallo da sauraro za su so su san daga ka zuwa yanzu mm. akwai wasu nasarori da ka samu waɗanda ba ka iya manta su wanda kuma waɗannan nasarori sun yi jagoranci ga zuwa rayuwarka gaba ɗaya alhamdulillah tabbas akwai su ba ɗaya ba su biyu ba yanzu misali mm. ta ɓare yin business mm. ni da na fara yin business gaskiya sai na ba yan uwana ba ne ba kuma na kusa da ni ba ne ba mm. kuma wa'anda na sani ba ne customers ina wanda suka fara nema na wanda suke san abuna mutane ne da ban san su ba da yake na sa namba na sai dai in ji kira a ni fan ɗinka ne daga mm. tiktok mm. kaza kaza kaza na ga kana sai da abu kaza mm. ina so a yi min ina gari kaza za a iya kawo min eh za a iya kawo maka kuma insha Allahu ba ma iya wannan guntun business na ba yanzu misali duk abin da na daga a tiktok na ce ga wannan na sayarwa ne insha Allahu ba zai wuce kwana biyu kwana uku ba za a saya to wannan gaskiya a nasara ne hmm. sosai a ah, waje na mai da kuɗi tiktok eh, na mai da tiktok ina ga har bashi ba na a gurin tiktok eh, har bashi na a gurin tiktok banda kananun kananan advert da nake hmm. samu akwai irin masu ƙananan businesses din nan hmm. akwai wanda zai zo da Allah ina so ka dan mun tallan abu kaza amma ga iya abin da nake da shi dan ji a ba matsala ai duk yi kai ne duk taimakon yan uwa ne zan karba zan maka zan baka to haka a irin haka har daga lagos aka kira ni lokacin za a yi advert na hollandia na hollandia wannan eh hollandia eh yawwa hollandia yogurt eh, hollandia yogurt eh, tun daga lagos suka zo za su yi audition sai aka kira ni na je duk kira ba ma san waye ba sai na je gurin da aka zo gurin audition din mutumin sai gan ah i know you from tiktok i know that eh kaza kaza kaza yana da yayin wasu irin magana ce a addu'a yace a there is no need for any audition for you mm-hmm. you are just qualified yace you are just qualified nace a ah, to masha Allah shi ma kallo <laughs> suna kallo eh, suna kallo ba Hausawa bane ma yar ba suna kallo Lagos amma suna kallo so mm. duk abin da muke yi fa duniya tana kallo ya kamata mutane su sani mm. inda baka tunanin abin ka zai ji to fa ya je fa to shi yasa zai kai to ya kai to ya kai aka ce ba amfani da audition kawai in maza gefe aka zo dama za a yi ne tallan akan aure har da dina suka haɗa mana aka ce to ai ne babban abokin ango na ce to ai shi kenan na zo kwana ɗaya aka yi aka gama suka bamu yogurt muka sha muka koshi aka kuma bamu ah, wadanne tsoka kuma hmm. muka karba eh. abu ah. dama sukan yi mai tsoka yauwa kuma hmm. muka karba muka tafi to hmm. gaskiya ni tiktok sai dai godiya wallahi to masu kallon mu da sauraron mu ah, wannan shine riba ta wannan kafa kamar yadda na sha gaya muku cewa kafofin nan na yada sada zumunci tuni abin da ya shafi 'yan uwanmu ko kuma abokanan zamanmu na kudancin ƙasar nan tuni suka maida shi wani babban shago wani babban kamfani ta yadda za su tallata hajarsu gashi suna tallata nasu kuma ana kamu suna tallatawa amma kai dan gidan mala haruna ni dan gidan alhaji shehu ba abin da muke sai dai ni in zo in tsine maka kai ka tsine mu ki zo ki ta kobare kobare da nonon roba da duwawun roba abin da ake so shine ka cimma manufarka ta rayuwa sosai ke yanzu hasade hasade in wannan ya abu ban so sai na dakile in wancan ya abu nima ban so sai na dakili yanzu nan wani kani na yake ban labari yake cewa akwai wanda suke fitar da fina-finai a ƙasashen. ba ma Najeriya ba can ko indiya ne mutum uku ne duk musulmai amma suka tsara koyaushe ga lokacin da ni lokacin karamar sallah zan rika fitar da nawa wancan ya ce shi lokacin kirsimeti zai rika wannan kuma lokacin wani al'adarsu sun tsara ma kansu a ba wai cewa wannan ni tunda lokacin karamar sallah ka fi samun ni ma dole lokacin karamar sallah so komai yana son tsari gashi dai mai kuna kallo wallahi tallahi da kuna da haɗin kai na san manyan mu suna kallon wannan suna kallo yan siyasa mu suna kallon tiktok yan kasuwa mu suna kallon tiktok amma abin haushi mai na waya ce an ɗauki talla daga kano an ɗauki talla daga kaduna wai an kai Legas wai kaga an samu mutum wai ya shiga Hausawa wai shi zai zo ya yi saboda mutanen mu saboda mutanen ba a hada kan ba ba a hada kai ba ba kuma a nemi ana neman ci gaba ba bare a zo a kawo ai abin da ma na yi magana kwanaki kenan har wasu mata suka zo kamar suna so su yi atakin dina mm. ban sani ba ko akwai matan nan ko ka kalla wanda ta yi breaking record guinness world record hilda baci din nan na longest cooking marathon na girki na gane har gwamnan kano har gwamnan kano yana cewa mm. gwamnan lagos mm. sai da ya je gurin tinubu sai da suka yi congratulating daga federal a sai da aka tura mata ko ta ina a dai yankin su sun ba ta goyon baya kuma sun karfafa mata gwiwa mm. saboda akwai wanda da suka je gurin har sai da aka gama suna tsaye a gurin mm. suna mata ihu suna tafa mata suna kaza kaza kaza suna samu ta karfin gwiwa saboda ta yi achieving wannan abin da ta mm. fara yi to wannan kaɗan daga cikin haɗin kansu kenan mu nan inda a arewa ne to mutanen mu ma a arewa wanda bai taba garin ta ba amma ya je yana posting ɗinta yanzu inda a ce misali ni ne na fito a nan arewa mm. ina dan yin wani abu ko business ina kasa a mm. status dan Allah repost mm. akwai daga suna bin ka dan Allah taimaka kai repost maybe my buyer is on your timeline irin abun nan wallahi wani ya danna repost din nan yana ganin kyashi wani kai yayi liking abun kama yana ganin eh, kyashi ne ce ya ma kyau bari dan yi liking yawwa to yana ganin kyashi ne in ka ga mutanenmu na nan arewa a TikTok sun yi ca akan video ko gulma yawwa ko kuma cin zarafin wani ake ah, yi eh. ko kuma batsa ake yi hmm. ko kuma ana nuna tsaraici ko kuma ana faɗa to abin da kawai zaka ga mutanen mu sun cika kenan hmm. shekaran jiya da daddare ina kallon ina live ina hmm. scrolling sai na ga live wata baiwa Allah da daddare ne tana kwance akan kujera haka ko kan gado ne sai na danna sai na shiga da na shiga sai na ga magana take batsa take yi duka comment section mutum 550 da wani abu ne a cikin gida kuma duka maza ne suna kallanta tana kwance da wani riga iya nan wallahi ba ta take faɗa mutane 500 da wani abu kuma duka maza in kana ganin comments sun ina karantawa ce ya subhanallahi wallahi na fita abin da suke nuna mana kaza yi mana kaza yi mana wallahi hausawa ne musulma ce har da taban sallanta a goshi mm. shekaran jiyan nan da daddare na gani na ce to irin wannan ma ba dole ma kawai dai Allah ya bar mu da halayenmu mu ne yanzu Allah ya rufa mana asiri Allah kuma ya shirya mana da su da mu baki daya akwai kalubale wanda in kana abubuwa za ka iya fuskantar kalubale kala-kala mm. kama kalubalen zai iya tasowa daga cikin gida family mm. har ya fito waje ko wajen mm. aiki da sauransu da ka fara wannan harka ta tiktok ka fuskanci irin waɗannan kalubale ta sosai sosai sosai dan lokacin sai da abun ma ya zo ya yi ƙarfi dan lokacin abubuwan irin su comedy nan nake dan lokacin lokacin ba a wa'azi ma a tiktok ba irin wayan abubuwan babu kuma yawwa malamai ba su fara gane abun ba mm. abu kuma bai ma zo ya ɓaci hakan nan ba mm. to sai irin ina dan yin comedy mun samu matsala da babanmu sosai mm. ya zo yake cewa wannan comedy kake yi kuma comedy nan haramun ne a addinin musulunci aka ce duk mutumin da bai da aiki sai sa wasu dariya yawwa hadisi ya kawo mun sai ya ga kaman ko ban yadda bane ko ban ji bane ya kira mun malami ya sa min a speaker ya ce ga nan dan shi ba comedy yake kaza kaza mallam ya ce haramun ne ka daina muka zo dai na dai daina posting abin comedy mm. na daina dan lokacin maimi ne nake lipsinki syncing ne sai mm. kamar maganan ibro ko mm. maganan daushe sai yawa sai in yi amfani da shi mm. to lokacin mutane suna so na sa mutane su yi ta follow su ta dariya su ta waye waye waye sai zo sai gaya mutu ai gashi gashi yake ce mun to ka canza mana kai wani abu da shi in ji mahaifinka in ji mahaifinka yace to ka canza mana kai wani abu da shi sai nake ce mishi kamar me dan baran ta umanta ba shi ya fara kira na yace mun kai baka da business idea ne ah, lokacin baran manta ba ina ina 400 level kenan a university lokacin hmm. ya ce kai baka da wani idea ne business idea hmm. sai na ce mishi ina da shi a lokacin na ce mishi ina son bude irin culture irin na dinki hakan nan da hmm. sauransu sai ce ka je ka rubuta proposal ka kawo a lokacin sai dai na zo na shashantar da abin har na zo na gama to har ya zo ma ya dauke na aiki haka da sauransu to sai yake amfani da abun nawa ya dan bani abin shi wata rana dan interview din shi ka dan yi posting wannan mm. haka da sauransu mm. duk dai aka dai gradually yawwa na daina wancan nan mm. yazo yake ce mun ka fara business wannan abun kai amfani da shi ta wani falli kaza kaza kaza kaza kaza ce mishi to shikenan to a lokacin ne sai dan yi posting dan abu daya a dan posting dan da lokacin sai na dan ja baya ma da TikTok kuma shi da kanshi ma yana sayan abubuwa a gurina a gurina da sauransu muna da ɗan cinikayyan mu a tsakani gaskiya karfafa mm. min gwiwa sosai daga nan ne shine yi debating nema ce to mm. bari fara wa'azi mm. na yi wa'azi na ga ya karbu na ci gaba da wa'azi a wata rana ɗanyi kwalliya na ni don dan yi hoto na ina jin nishaɗi. in ɗanyi yi posting haka dai da sauransu dan shi TikTok wani abu ne in ka fito yanzu kamar directly yanzu akwai kwanaki wani post ɗin da nayi wani mota ne nake so in sayar wani C300 sai na yi amfani da motan sai na yi video sai nake cewa to gashi na yi kwalliya zan fita duk wanda ya san budurwar shi tana waje gware je gurin ta hakan na dai da mm. dariya dai hakan na mm. sai ne posting a caption na sa motar na sayarwa ne kaza kaza kaza mm. insha Allah bayan kwana biyu aka sai da motar <laughs> alhamdulillah wato wannan shine dai babban kalubalen da kaɗan fara fuskanta a ga mabiya fa wajen irin comment da zaka ga wasu sun shigo comment ɗin mutum suna zagi ko suna faɗin wasu duk da na san wasu sukan rufe gurin eh, comment din eh. yaya kake fuskantar irin wannan abubuwan da yake yawanci in har ka ga ana zagin ka to kai abin zagi ne hmm. dan ba yanda da ba yi abin zagi ba wani ya zo ya zage ka hmm. akwai wanda kuma in ya san in ya posting abin zai sha zagi sai ya rufe comment hmm. to gaskiya ni nawa da yake dan dai abin da da dan yi dariya ne sai kuma dan business na sai ban samun irin wannan issues na zagi din hmm. irin wani ya zo zagi sai dai personal dai wanda dai shi dai na da personal grudge da kai eh. eh da akwai irin mutanen da yanzu kawai da ya shigo comments ɗinka zai kawai da kwanda ba ma zagi ya fita abinci eh, ya je ya shiga ɗaya wanda da ba haka suke na san waɗanda wanda dama su kawai ɗabi'a ce suka ɗauko kawai bari su shiga su zagi su fita bari shiga su zagi wannan akwai su su fita eh to Allah ya sa mu dace daga ƙarshe ma mai da zamu so ka ƙara ba da shawarwari duk da ka faɗa ka ƙara ba da shawarwari musamman ga matasanmu da kuma gaskiya ya kamata ɗin ku ɗauki mataki na ƙarfafa ita wannan kafa da kuma jawo manya da shugabanni ciki a ah, duk siyasan nan da aka yi ta bana kama daga ta shugaban ƙasa gwamnoni 'yan majalisu duk an yi amfani da wannan kafa ta tiktok za mu iya cewa kashi wajen arba'in ko hamsin ma cikin ɗari ta wannan kafa aka tallata wannan so waɗannan mutanen da suka tallata eh, abunan suna kallon tiktok din kuma suna ganin abin da ake so idan ba ku tsarkake abin ba an jawo gabanni ciki ba za a samu wato tsayayyar ƙungiya ba wadda za ku iya magana da murya ɗaya da kuma samun saƙonni wanda za ku iya rubuta abin da kuke so ku rubuta na neman talle da kowane kamfani wanda yake najeriya wata shara za ka bada na ƙarshe dangane da samun haɗin kai da kuma a barin baɗala da sauransu a dawo a natsu a nemi arziki na'am su kasan mutanenmu ne na yanzu sun jahilci abu shawarar da zan ba wa mutane a nan shine in har ka san idan kai post mutum dubu ɗaya suna kallo to gwara ka canza na ɗaya ko ka sa wa'azi ka samu lada kuma mutane su ƙaru ko kuma ko da fensiri kake sayarwa ka yi posting ko kuma ka fito ka daga ka ce wannan fensir na sayarwa ne wa zai saya mm. biyu kenan mm. sannan kuma maganan haɗin kai mm. mutanenmu inda muka samu matsala a arewa shine tun lokacin da aka yi maganar siyasan nan aka zo aka ce an fara siyasa in har ka ga kan matasa ya zo ɗaya an haɗu guri ɗaya to an ce za a sa challenge an sa mota guda biyu da dubu ɗari da waya guda bakwai da waya kaza kaza mm. kaza to nan ne zaka ga kowa da kowa ya zo ya yi ca akan abu mm. muna da group mu na arewa tiktokers ina ganin mun fi mutum ɗari da wani abu a cikin group nan mm. kwanaki da abin nan ya faru wata baiwa Allah da aka kashe ko ilorin ne mata mai ciki da 'ya'yanta eh, hmm. ai kafin nan sai da aka yi na dabora hmm. da aka yi na dabora kowa ya ga bidiyo na hmm. sun fito suna zagin musulunci na fito ko a yau zan iya sake da reposting bidiyon na tsaya na maida musu martani mun kai kwana uku muna yaƙi tsakanin ni da su na gaya musu na ce wannan ba kowai bane a yankin ku mutum in yayi sata ku kuna sa mai taya ma ku kashe shi barantana mu kuma kowa ya san ga abin da ta yi duk da cewa bai kamata mutane su ɗauki hukunci a hannun su ba sai ba a yi kwana uku ba tukunna wannan na wancan matan ya faru eh. eh sai na je na yi bidiyo kuma su ma suka fito suna kare ta sai na samu mutanenmu na cikin wannan gurbin na ce musu to kun ga yanda suke yin nasu lokacin da abin da bora ya faru wanda suke da waya wanda ba su da waya kai har mutane yan uwa suka taro suka yi musu video suka yi posting kuma video ne tafi viral na ce musu ku taimaka duk cikin kunnan mun kai ɗari da wani abu kowa ya yi video ba lalle sai da turanci ba ko da hausa ka yi kai in ka sa hoton matan kawai an san maganan za ka yi mm. kuma sakon nan zai je kuma mutane za su gani kuma za su san abu kamar haka ya faru mm. na rantse da Allah mutanen da suka yi ba su wuce mutum biyu ba kuma a san wannan gurbin ne aka zo aka ce an sa challenge wai jagabai shine gaba an sa an sa motoci guda nawa an sa hmm. cup gurbin babu wanda bai yi ba ina ga sai dai ku kowa yayi to muna da wannan selfish interest mm. ba ma kishin junanmu mm. kyashi hasada bakin ciki hmm. mun ɗauka mun ɗaura mu kanmu wannan fa wai mu angle din mu kenan ma fa mu wai da muka haɗa kanmu da muka haɗa kanmu saboda mu yi wani abu wanda za mu samu ci gaba ko mm. karbuwa ko mu mm. taimaki al'umma ko wani abu to mm. wannan ma bai yi ba kuma maganan da muka yi na cewa za mu ɗau mataki akan mutanen da suke gurɓata wannan marhaja na tiktok kwanaki ai har mun zauna da do ni ban je ba har 'yan hisba kwamitin su an zauna da su an yi magana tsare-tsare kamar da yadda nake gaya maka abu dai ya tafi sosai kaman kawai ya zamana kawai sura a zo a bude kawai a fara amfani da shi sai na zo sai na ji shiru in na yi magana sai ka ji wannan ya zame jiki a gaba ɗaya arewa ne hmm. to amma kafan yana kano ne hmm. saboda sun fi yawa a can hmm. don adadin mutanen da suke tiktok kuma ina ganin na kano kare sun fi na 'yan arewa gaba ɗaya yawa so mun zauna mun yi wannan maganar da su to gaskiya in daɗi har za su bi shawara na mm. kuma har za su kalli wannan magana da na yi mm. ya kamata a sake dawowa kan wannan gaba mm. a ci gaba a ɗaura ya kamata a ɗau mataki saboda abun nan gaskiya yana yin yawa gaba gaba ba yara fa yanzu fa tiktok din na fa 12 plus ne fa dan shekara goma fa yana shiga tiktok din nan hmm. dan shekara sha biyu yana shiga tiktok din nan hmm. duk suna ganin abubuwan da kuke yi hmm. in kai kana ganin kai posting kai ka tafi kana tunanin a tiktok ne dan uwanka da ke wani kasa ma zai iya gani to ya kamata a yi wani abu a kai gaskiya tsakani da Allah to alhamdulillah masu kallon mu da sauraron mu ah, kun ji dai dan uwa da bayanan da yayi wanda duk mai hankali wanda allah subhanahu wata'ala ya ba shi hankali daidai gwargwado ya saurari kuma abin da ya faɗa ya san wannan magana ce ta gaskiya kuma tana kan gaskiya kuma hausawa sun ce daga ƙin gaskiya sai bata wai gyara kayanka bai zama sauke mu raba ba duk lokacin da aka zo ana muku magana ana cewa ku gyara ni a tunani na ƙauna ce da soyayya take jawo haka in ba haka ba sai a kyale ka a mutu har liman ta bashin bahaushe to amma abin da ake magana shine har idan ka san wani abu wanda ka san wannan abin kuma idan ka faɗa kana da gurin da za ka faɗa kuma ya amfani kuma a jika to ya kamata ka tura saƙon in allah yadda ko da ba kowa ya ji ba ko mutum uku ko biyu suka ji a cikin mutum ɗari kai ka ci riba to wannan shine burinmu kuma shine manufan mu alhamdulillahi a nan za mu dakata sai kuma idan allah subhanahu wata'ala ya kai mu wani satin ko kuma wani lokacin idan mun hango wasu abubuwa wanda za mu iya kiran ah, maina usman wanda zai mana magana insha allahu za mu gayyace shi tunda muna nan gida kuma za mu dora kuma za ku gani ah, a madadin shi ah, maina usman da ya kawo mana wannan ziyara kuma muka fira da shi na wannan lokaci da kuma wanda ya sarrafa mana na'ura shine d malam kuma shine edita na wannan kamfani na tilawa tv sai ni shu'aibu ibrahim akarami da na shirya na gabatar nake cewa ma'asalam ma'amaina assalamu alaikum mun gode allah ya saka da alkai